hakan dai na zuwa ne a bayan sanarwar gwamnatin tarayya cikin watan afrilu na bayar da tallafin dala miliyan 800 na bankin duniya ga 'yan najeriya masu rauni su miliyan 50 ko gidaje miliyan 10 a cewar ministar kudin kasar nan wato ministar kudi da kasafi da tsare-tsare zainab shamsuna ahmad za a laraba tallafin ne a bisa shirin da aka yi na cire tallafin mai a watan yunin bana ministar ta ce ana ci gaba da aiki tare da sabon kwamitin mika mulki na shugaban ƙasa da gwamnati mai jiran gado domin tafiyar da shirin da ya hada da bukatar samar da bas-bas da wasu bukatu da dama nan kuma tsohon mataimakin shugaban kasar nan wanda kuma ya yi takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2023 da muke ciki alhaji atiku abubakar ya halarci zaman kotun da za a ci gaba a alhamis din nan wato da aka ci gaba da sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓe a alhamis din nan akan kalubalanta nasarar da bola ahmad tinubu na jam'iyyar apc ya samu a ranar talata kotun sauraron kararrakin zaben shugaban kasa ta ɗage zamanta da ta fara yi domin ci gaba da zaman share fage akan korafe-korafe game da nasarar bola ahmad tinubu alkalan kotun sun tsara sauraron korafe-korafe daga babbar jam'iyyar adawa ta pdp da dan takararta a tiku abubakar a alhamis nan da kuma korafin jam'iyyar labour party kotun ta fara zaman sauraron kararraki a kan nasarar bola ahmad tinubu ne a mako uku daidai kafin rantsar da zababben shugaban kasa masu korafi hudu ciki har da manyan 'yan adawan a nan atiku abubakar na jam'iyyar pdp da peter obi na jam'iyyar labour kowannen yana ikirarin shi ne ya kamata inec ta ayyana a matsayin wanda ya nasara a zaben 25 ga watan fabrairu shekarar da muke ciki ta 2023 tunanin kuma mataimakin shugaban majalisar wakilai ya gabatar da korafi akan matakin wajen jam'iyyar ta apc na raba mukaman shugabannin majalisa ta goma ga shiyoyin najeriya ahmad idris wase da wasu masu neman shugabancin majalisar wakilai sun kai takardar korafin ne kwatar apc ta kasa da ke abuja suna kira ga jam'iyyar mai mulki da ta sake nazari akan matsayarta wasai ya bayyana haka ne lokacin da yake zantawa da manema labarai a sharkutar apc jim kaɗan bayan mika takardar korafinsu ga shugabancin jam'iyyar game da matakin da ta ɗauka. matakin nasu na zuwa ne a lokacin da kwamitin gudanarwa na jam'iyyar ke gudanar da wani taron gaggawa a kan rikicin da ya taso game da batun shugabancin majalisa ta goma a ranar litinin da apc ta fitar da sanarwa inda ta ce ta amince da raba mukamman shugabannin majalisa ta goma a tsakanin wasu shiyoyi na najeriya apc ta ce kwamitin gudanarwa ta na ƙasa ya amince tare da goyon bayan sanata godswill akpabio a matsayin shugaban majalisar dattawa da kuma tajuddin abbas a matsayin kakakin majalisar wakilai masharhanta sun yi hasashen cewa matakin zai kara tayar da kura da kuma janyo rarrabuwar kanuwa tsakanin 'ya'yan jam'iyya mai mulki da kuma wasu masu neman shugabancin majalisa ta goma to dangane da wannan batu gwamnan jihar ondo dr rotumi akiridolu ya yi fatali da tsarin raba mukaman shugabancin majalisar tarayyar kasar nan wanda jam'iyyar ta apc da kuma zababben shugaban kasa wato zababben shugaban kasa bola ahmad tinubu suka amince da shi gwamnan ya bayyana tsarin a matsayin wanda yake tattare da rashin adalci kana kuma ya saba wa tsarin raba daidai da jam'iyyarsu ke jagoranci wajen ganin kowane bangare ya shiga an dama da shi a tafiyar demokradiyyar najeriya ita dai jam'iyyar apc ta bayyana goyi bayan ta ga takarar sanata godswill akpabio a matsayin shugaban majalisar dattawa tare da sanata barau jibrin a matsayin mataimakinsa sai kuma tajuddin abbas a matsayin shugaban majalisa tare da benjamin kalu a matsayin mataimaki akiridoli ya ce abin takaici ne yadda shiyar arewa maso yamma ta samu manyan kujeru guda biyu a majalisa a yayin da wasu yankunan ba su da mukami ko guda gwamnan ya ce na farko ba a yi tsari mai kyau ba wajen gabatar da waɗannan mutane a matsayin shugabanni ba tare da tuntuɓa ba da kuma dogon nazari a yadda kuma aka watsi da sauran 'yan takara da ke neman shugabanci ba tare da neman amincewarsu ba akilu doli ya kuma bayyana matakin a matsayin wani gadar zare da ake shirin yi wa zaɓaɓɓen shugaban ƙasa bola ahmad tinubu domin ganin shugabancinsa ya samu matsala tun daga matakin farko to a nan kuma takaddama ta kauri a tsakanin gwamnatin apc mai barin gado da kuma jam'iyyar pdp mai zuwa a jihar zamfara bayan zargin cewa kananan kwamitocin karɓar mulki na gwamnati mai jiran gado na wuce gona da iri gwamnatin jihar ta yi zargin cewa kananan kwamitocin na zuwa ma'aikatan gwamnati suna yin bincike tare da karɓar bayanai wanda a cewar ta abu ne da bai dace ba kuma ya saba wa kundin tsarin mulki gwamnatin apc ta ce abubuwan da kwamitocin ke yi tamkar kafa a gwamnati ne a cikin wata gwamnatin inda ta bukaci da su jira har sai an mika musu mulki kwamishinan yaɗa labarai na jihar ibrahim dusara ya shaidawa kafar yaɗa labarai ta bbc cewar kananan kwamitocin sun kasance suna bin ma'aikatu suna karɓar bayanai da gudanar da bincike tare da karbar bayanan asusun ajiya da ma'aikatun na ma'aikatun domin yin bincike yanzu kuma sai batun tsaro inda mazauna ƙauyukan kaduna suka nuna damuwarsu tare da an karar da cewa 'yan bindiga da ke tserewa lugudan wutar da ake musu a zamfara na samun mafaka a dazuzzukan da ke kusa da su garuruwan da ke kan iyaka tsakanin zamfara da kaduna su ne suka fitar da wannan korafi tare da cewa suna ganin 'yan bindiga na yi musu shawagi mazauna ƙauyen damari a ƙaramar hukumar birnin gwari sun ce 'yan bindiga na shiga garuruwansu da tsakar rana jaridar daily trust ta wallafa labarin ta kuma ruwaito wani mai suna sa'id damari da ke cewa tun a ranar talata 'yan bindigar ke kwalala zuwa cikin dajin kuduru haka zalika shi ma wani mazaunin yankin ya shaida cewa 'yan bindigar na yi musu barazanar garkuwa da manoma to nan ma rahotanni daga jihar niger na cewa 'yan bindiga sun yi garkuwa da manoma a wani ƙauye da ke karamar hukumar faikoro wasu daga cikin mazauna ƙauyen na kafin koro sun shaida manema labarai cewa 'yan bindiga sun shafe tsawon sa'o'i suna cin karansu babu babbaka lamarin da ya tilasta mutane da dama tserewa an kai harin ne a ranar laraba a yankuna da dama da ke ƙauyen sa'annan akwai mutum guda da aka kashe babu dai wasu cikakkun bayanai akan adadin manoman da aka yi garkuwa da su sai dai yankin niger na daga cikin yankunan najeriya da ke fama da hare-haren 'yan bindiga domin neman kudin fansa yanzu kuma sai batun zamba inda jami'an hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ko kuma yi tattalin arzikin ƙasa ta annati suka kama tsohon ministan lantarkin ƙasar nan injiniya sale mamman wata majiya a ma'aikatar lantarkin ta tarayya ta shaidawa wa kafar yada labarai ta bbc kafofin yada labaran kasar nan sun ce efcc ta kama salaman manne tun da sanyin safiyar laraba inda suka ci gaba da tsare shi a su da ke abuja kuma mun efcc sun ce kaman na da alaka da zargin almundanar wasu kudade kimanin naira biliyan 22 zuwa yanzu dai ba a ji wani martani daga ministan ko wasu makusantansa ba sai dai a cewar kafafen yada labaran wato kafofin yada labaran jami'an e wato kafofin yaɗa labaran ƙasar nan jami'an fcc sun kama salaman manne game da jerin bincike akan zargin aiwatar da wasu ayyukan lantarki rahotanni sun ce ana zarginsa da haɗa baki da wasu jami'ai a ma'aikatar lantarki waɗanda ke kula da asusun ajiyar kuɗaɗen ayyuka a tashoshin lantarki na mambila da zingero domin karkatar da kuɗi naira biliyan 22 tare da rabawa a su. kafofin yaɗa labaran sun ce bincike ya bankaɗo wasu kadaroli a najeriya da ƙasashen ƙetare masu alaƙa da jami'an da ake zargin sa'annan an ba da rahoton gano miliyoyin nerori da daloli a ranar ɗaya ga watan satumba shekarar 2021 ne shugaban ƙasa muhammadu buhari ya sallama ministan na lantarki madam salaman man tanan ma hukumar efcc mai yaƙi da masu yau tattalin arzikin ƙasa ta annati reshen jihar kaduna ta gurfanar da wani mutum mai suna dini olaitan amadu ode a gaban alkali darius kobo na babbar kotun jihar a bisa da cin amana ana zargin mutumin da karkatar da bashin naira miliyan bakwai da bankinsa na first city monument ya bashi domin sayan hannun jari wanda ya kamata a ce ya biya a cikin kwanaki 180 domin amfaninsa. sa nuruddin ya musanta aikata laifin da ake zarginsa da aikata abin da ya sa lauya mai gabatar da kara moses arumine ya nemi da a saka ranar soma shari'ar sai dai lauyan wanda ake kala a adama ya nemi da abaiwa wanda yake karewa beli alkali kobo ya bayar da belin akan naira miliyan biyar tare da gabatar da mai tsaya masa akan adadin wanda kuma dole ne ya zama mazaunin kaduna sa'annan kuma ya mika takardar fasfo ɗinsa ga kotu an kuma ɗage zaman kotun haɗe zuwa ranar hudu ga watan yulin bana wata kotu da ke zamanta a abuja ta haramta a hukumar kula da kafafen yada labarai ta nbc cin tare tashoshin talabijin a faɗin najeriya alkali james omotosho a wani hukuncin da ya yanke a ranar laraba ya ce nbc ba ta da karfin ikon hukunta kafafen yada labarai kai tsaye alkali omotosho ya kuma dakatar da tare dala 1,085 da nbc din ta ci wasu kafafen yada labarai su 45 a fadin tarayyar kasar nan a kan laifin karya dokokin aiki daga watan maris ya ce kotu ba za ta zira ido nbc na cin tara wato da cin tara ba tare da ba tare da bin ka'idojin doka ba ƙungiyar manyan editoci ta najeriya ta yi murna da wannan hukunci na kotu wanda take cewa zai kwato 'yancin aikin jarida to nan kuma shirin namu zai dakata alabashi bayan dawo mu daga takaitaccen hutu za ku ji mu da ƙarin wasu labaran ku biyo mu sai dai kan sannan za ku ji cewa hawa farashi na ci gaba da raguwa a ƙasar ghana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 inda hukumar birnin tarayya abuja da ke buɗe kasuwar garke wato ta sake buɗe kasuwar garki wacce ta rufe sanadiyar rashin kula da tsaftar muhalli hukumar ta buɗe kasuwar ne bayan kwanaki shida da rufe ta saboda matsalar kazanta amma a yammacin ranar laraba babban mashawarcin ministan birnin tarayya a bangaren sanya idanu da tabbatar da bin doka ya karo atta ya ba da izinin buɗe kasuwar ta garki bayan da 'yan kasuwa suka cika wato bayan da 'yan kasuwar suka cika ka'idojin da aka shimfiɗa na tsaftar muhalli a ta ya bayyana gamsuwarsa da yadda 'yan kasuwar da shugabannin su suka gaggauta ɗaukar mataki domin tabbatar da tsaftar amma ya kuma gargaɗe su da cewa hukumar ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen sake rufe kasuwar idan har 'yan kasuwar suka sake sakaci da batun na tsaftar muhalli hukumar ƙididdiga ta ƙasar ghana ta ce hawa farashin kayayyaki a kasar ya ragu har zuwa kaso 41.2 cikin 100 a cikin watan afrilu hakan wani ci gaba ne daga kaso 45 cikin 100 da aka samu a watan da ya gabata tun da fari a wannan shekara ana samun koma baya a hawa farashin kayayyaki a ƙasar tattalin arzikin ghana na kokarin farfadowa daga mummunan tasirin annobar corona da mamaye da rasha ta yi wa ukraine da kuma zargin rashin iya tafiyar da tattalin arziki daga fannin labaran ƙetare kuma a alhamis din nan ne dai kwamitin hukumar kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya jagoranci tare wani taron gaggawa a geneva domin tattauna rikicin da ake yi a ƙasar sudan rahotanni sun bayyana cewa ana samun karuwar take haƙƙin bil'adama ciki kuwa hadda kaiwa fararen hula hari da cin zarafin mata ta hanyar lalata da sace-sace a asibitoci rahotanni na cewa dama can sudan na fama da matsaloli irin waɗannan tun kafin barkewar rikicin baya-bayan nan irin su matsalar rashin abinci mai gina jiki da mutuwar mata a yayin haihuwa wato dubban 'yan kasar sun rasa muhallinsu a yayin da kungiyoyin ba da agaji suka ce ba za su iya ci gaba da aiki ba saboda matsalar tsaro sai dai yawancin kasashen afirka na ɗarɗar kan taron ciki har da sudan kanta da ke ganin watakila hakan ya kara muna na lamarin musamman ma na tsakaita wuta kungiyar jihar ta falastinawa ta ce harare ta sama da sojojin isra'ila suka kai sun hallaka shugaban kula da sashen cibiyar makaman roka nata an kuma kashe wasu karin mayakan biyu a harin da aka kai wani gidan bene da ke kan yunus a kudancin zirin gaza rushdi abu aluf ce tashin hankali na karuwa sosai masar na kokarin kwantar da lamarin kamar yadda suka yi nasara a baya amma fa sai kungiyar hamas ta janye daga fagen daga sama da falastinawa ashirin ne suka mutu wasu isra'ilawa kuma sun jikkata a tashin hankalin da ya barke a bangare guda babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kiran bangarorin biyu da su gaggauta dakatar da rikicin. daga fagen wasanni kuma shugaban kasar liberia george waya ya ce victor osimhen na nigeria na iya lashe na iya lashe kyautar balindo saboda hazakar da ya nuna wajen daga kofin syria a a kasar italiya waya a wani sakon taya murna da ya aike wa dan wasan ya shawarci osimhen akan ya ci gaba da nuna a wajen cimma burinsa a duniyar ta maula osimhen ne ya ja ragamar napoli wajen daga kofin syria a karan farko bayan shekaru 33 sa'annan ya kasance dan wasan afirka da ya fi zira kwallaye a gasar ta italiya tare da shafe tarihin da waya ya kafa lokacin da yake bugawa ac milan tun bayan kafa wannan tarihin osimhen ya kasance abin da ake ta magana a kai da kuma hangen makoma mai kyau ga galibin mutane ke yi masa a duniyar wasanni kaftin ɗin barcelona sergio busquets ya tabbatar da jita-jitar da ake alakanta shi da raba gari da ƙungiyar ta catalonia inda ya shaida manema labarai cewa tabbas zai bar barcelona a ƙarshen wannan kaka busquets ɗan wasan tsakiyar spain mai shekaru 34 shine na uku mafi doka a barcelona wasa a tarihi bayan doka wasanni 718 inda ya lashe kofunan la liga 8 copa del rey 7 spanish super cup bakwai da kofunan zakarin nahiyar turai guda uku a jawabin da ya gabatar game da shirin barinsa kungiyar kaftin ɗin na barcelona sergio busquets ya ce tabbas yana son kungiyar kuma baya son rabuwa da ita amma babu yadda zai yi lokacin tafiyarsa ya yi dole ya matsa a shekarar 2005 ne basket ya kulle kwantaragi da barcelona ƙarƙashin karamar wato karkashin karamar tawagar kungiyar gabanin fara taka leda a babbar tawagar a cikin shekarar 2008 karkashin manaja pep guardiola tun kuma haka labaran suka kammala a madadin dukkanin wanda suka taimaka gurin kawo muku su ni abubakar salo ke ce da ku wasalamu alaikum mu ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya allah ya ba mu sa amin